لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما yayin da Allah ya faɗi munanan abubuwan ahalil kitabi sai ya ambaci muminan cikinsu ya ce, Amma waɗanda suke tabbatattu a ilimi daga cikin Yahudu da muminai suna gaskata abin da Allah ya saukar maka na Alƙur'ani ya kai wannan manzo suna gaskata abin da aka saukar ga manzanni na littattafai a gabaninka kamar a taura da injila suna tsayar da sallah suna ba da zakkar dukiyoyinsu suna gaskata Allah abin bauta guda ɗaya ba shi da abokin tarayya suna gaskata ranar alkiyama waɗannan masu waɗannan siffofi za mu ba su lada mai girma